Tuni wasu gwamnonin jihohi suka amsa kiraye-kirayen al'umma. domin taimakawa maniyatan da tallafi na musamman a bana inda maniyatan suka nemi gwamnatoci ko dai su ba su wani kaso ko kuma su biya musu kuɗin aikin hajjin baki ɗaya. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ne ya fara amsa kiran inda ya bada tallafin kimanin naira dubu ɗari biyar ga kowane maniyaci da adadin su ya kai dubu biyu da ɗari tara da shida. Jimillar kuɗin da za a kashe domin bada tallafin a nan Kano ya kai akalla biliyan ɗaya da miliyan arba'in da biyar. Gwamnatin jihar Kebbi ita ma ta amsa kiran tallafawa maniyatan jihar su su kimanin 3,344 da kuɗi naira miliyan ɗaya kowannensu wanda jimillar kuɗin ya kai naira biliyan uku da miliyan hudu Jihar Jigawa ma ta ware wa kowane maniyaci tallafin miliyan ɗaya wanda jimillar kuɗin da za a kashe ya kai naira biliyan ɗaya da miliyan 26. Akalla maniyata casa'in gwamnatin Bauchi za ta tallafawa da naira 950 kowannensu wanda jimillar ya kai naira biliyan biyu da miliyan 19. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya sanar da da tallafin naira miliyan ɗaya ga kowane maniyaci daga maniyatan jihar su dubu uku da ɗari biyar da sittin da uku. Gwamnatin jihar Yobe ƙarƙashin mai malabuni kuwa ta cikawa maniyatan jihar naira miliyan ɗaya kowannen su inda take da yawan maniyata dubu ɗaya da ɗari biyu da casa'in. Gwamna Fubara na jihar Rivers ya sanar da cike baki ɗaya cikon kuɗin ga kowane maniyaci wato naira miliyan ɗaya da dubu ɗari tara ga alhassan babban jihar su 42 sannan ya kuma sayi ƙarin kujeru ga wasu sabbin maniyatan jihar. Jihar Rivers dai ita ce kadai daga jihohin kudancin Najeriya da ta baiwa mahajjatan tallafi sannan kuma ita kadai ce jihar da ta biya wa maniyatan cikon kuɗin baki ɗaya. Cece kuce ya barke bayan fitar wannan alkalima a kafafen sada zumunta inda wasu ke yabawa gwamnonin wasu kuma ke ganin basu kyauta ba domin aikin hajji a musulunci ba farilla bane ga wanda ba shi da hali. Wasu ma suka ce tallafin tamkar karawa mai karfi karfi ne musamman musamman a wannan lokaci da al'umma ke fama da matsin tattalin arziki da hawar farashin kayayyaki. Dr. Abdulrazak Ibrahim masanin tattalin arziki ne a jami'ar mai ta tamasila da ke nan Kano cewa ya yi yawan bada tallafi da gwamnatoci ke yi yana da alaka ne da siyasa kuma a halin yanzu ba hakan al'umma ke bukata ba. Da wannan siyasar ita ce ma abin da ba karfi. Ya kamata gwamnonin nan su rinka dubawa cewa akwai abin da idan suka yi kamar hidima ce suka yi wa al'umma amma ba nauyi ba ne da yake a kansu. Akwai kuma nauye-nauye da suke a kansu haƙoƙi na al'umma da yake a kansu wanda suka gaza aiwatarwa da yawa akwai ma'aikata da suke bin bashi ko na alawun ko ma na albashin ko dai na wani abu wanda ba biya ba kace ta ɗalibai waɗanda suke makarantu na gaba da sakandare a Najeriya kamar jami'o'i amma wanda ba a Kano wanda suke neman gudunmuwa daga gwamnati har yanzu gwamnati ba ta kasa musu komai a kai amma kuma an ɗauki mutanen da suke da miliyan hudu miliyan biyar ko shida sun biya za su tafi aikin haji an ba su gudunmuwa ko tallafi na dubu ɗari biyar biyar waɗannan ɗaliban muka duba wani abin da zai je da wuce dubu hamsin ko dubu talatin ba su kuma ba tallafa musu ba. Dr. Abdulrazak ya kara da cewa akwai ɓangarorin ci gaban al'umma da dama da za su amfana su kuma bunƙasa da an sanya kuɗin da aka warewa tallafin maniyatan wajen tafiyar da su. Masanin ya ce kamata ya yi a mai da hankali wajen samar da maslaha maimakon kullum a bayar da tallafin wucin gadi ga al'umma. Irin wannan tallafin da suke badawa idan da sun yi abin da ya kamata ma ba su da bukatar bada shi. Kamata ya sa duk je su zauna da shugaban ƙasa su zauna da shugaban hukumar aikin hajji na ƙasa su ce wannan tsarin zai kawo musu matsala irin matakan da ya kamata a yi wanda ba sai a irin wannan ƙare-ƙaren ba ba ma sun ci shigo sun ba da tallafi ba kamar ki ɗauka yanzu yan siyasa ma misali yan majalisu na jiha da na tarayya da suke ta zuwa suna ba da tallafi ga al'umma da su aka zauna aka ɗauki mataki na cire tallafi na man fetur hmm. su suka aminta aka karya naira mutane suka shiga cikin wannan kubar da suna suna ba al'umma tallafi maimakon su koma majalisar su yi abin da ya dace ba sai su zo suna ba mutane abinci ba su mai an maida mutane almajirai to amma saboda a ɗauki layin da za a mallaki tunanin al'umma al'umma su rinka ganin kaman waɗannan yan siyasa su ne gatan su sai aka wuce su ta hanyar da aka tura su cikin wannan hukuma tun bayan cire tallafin man fetur a ƙasar nan tattalin arzikinta ya shiga halin rashin tabbas yayin da da bangaren gwamnatin tarayya ta ba zama wajen samar da shirye-shiryen rage raɗaɗi ga 'yan ƙasa ta hanyar amfani da kuɗin ranar da ta samu daga cire tallafin man fetur ɗin. Hafsat Bello